والسلام على رسول الله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام da Allah subhanahu ta'ala yanzu mun kowa da kawo rayuwar da gudu wannan lokaci a yau muna tara da wata Ramadan shekara dubu daya da dari da arba'in da daya shekara ta manzo Allah kira da aminta Allah ta saka gare shi wanda yake daidai da shi da watan Mayu shekara dubu biyu da duka da ta Ubangiji da kuma taimakon ubangiji insha Allah za mu fara wato karatu a wanda ya shafi tafsiri na alƙur'ani sai kamar da wato jama'a da dama suka sani akwai wato likitori da suka ɗanto ko a ce ababe waɗanda galibi ba haka mutane suka so a ya kasance ba sai dai abin da Allah ya so shi yake kasancewa cewa tafsirin da aka fara wato aka sani aka fara su da ke a tara da ramadan kuma fara da mai amma kuma ga shi allah kaddari wannan karin ba haka ba ne duka da shawarar da mutane suka wato tsayi a kanka ganin ya dace cewa za a yi amfani da ranar shekaru da ita da sati da muke karatu a yi karatun ƙura'ani rana uku a yi karatun riyadu salihin shi kuma rana uku da izinin lalai ba ka yau da muke magana a sabar da kuma gobe lahadi da a cikin da izinin lalai za mu rada yin karatun wato alƙur'ani wato tafsiri kuma cikin ranar talata na rabu alhamis da izinin lalai za a yi karatu na wato riyadu salihin ba ka muna fatan jama'a za su yankari da wannan abubuwan da suka tafiya ta yi da yin fasuwa karatun wani su gaskiya babu shi ta hanga a kan abin da kawai samun karatun dare ne mana da Allah subhanahu wa ala ya yi mana jagoranci kuma mana wa malaminmu wato wanda yake a tsanani a nan malam lenin Bawa wato da shi da tawagar ta farka da zuwa muna da Allah subhanahu wa ala ya mana jagoranci da mutum wajen karanta da da kuma aikata daidai ba tare da mata lokaci ba kamar da aka kama ita alamun karatu ga abin da fara kai tara da rabi a kashi har goma da rabi awa guda insha Allah kan sai mutum ya tafi kan kullum sai bayan zuwa a ƙarshe nan kamar da kuke gani ga dai Allah ya tafi da halakuwar shugabanni suna da shugaba na ijara da gaba daya wato malam muhammad da kuma yin allah ta sai ya dan ana a bayan shi malamin mai gabatar sai kuma shugaban na wato cikin ƙarshe wato gari wato malamin ko kuma alhaji haruna suleiman tare da cikin ƙarshe mana da allah ta wani ta'ala ya yi mana jagorai ba tare da ta mutu cikin da mutu abin magana ga wato malamin da

بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوة مسلمين da muka taru a farfajiyar wannan masallaci na masjidu abi huraira radiyallahu anhu a cikin garin auge domin gabatar da tafsirin Qur'ani mai girma yana mun sallama ta musulunci baki daya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon ku da rahmar sai kuma ikon tsayawa domin wannan aiki na alkhairi da muka saba ko wasu shekara duk da gabatarwa ya yi bayanin cewa illoli sun shigo abubuwa sun shigo da yawa ya sa karatun har ya kai war haka sannan aka fara ita ka muna godiya ga Allah da ya sa karatun mai yi wasu wurare karatun da yi ba ana nan haka nan shuru ban wani abu yan uwa musulmi ina godiya ga kwamiti na wannan karatun na wannan kungiya mu jama'a su zalta shi da aika musu sunna dukkanin yan kwamiti ina gode musu da sauran jama'ar suke fara taimako domin wannan kafin ya tsaya Allah ya sani ina faɗa wurare da daban cewa irin karɓuwa da nake samu da hidima da ake yi a nan cikin gari a tsakani da Allah ni ban ga wani malami a wata lokacin gama wanda aka wa haka ba shi dai malami na irin wato a ce almajiri irina. Allah ya sani na ga muku duk shekara ta yi zan kashe kunne in saura In za a sake dai tuni ni auki ko ko dai an gama bukata da ni za a kayi wani Allah ya sani saboda ka ina jin farin ciki idan an kira ni an ce ina za a za a kawo ni auki ko kun mutane auki suna bukata ta sai in ji daɗi a raina tsakani da Allah ina godiya da wannan kirin in Allah ya saka da alkhairi kuma kokarin da aka yi mini wallahi na gode Allah ya saka muku da alkhairi wannan garin na auki Allah ya kara masa albarka dattijawan wannan garin Allah wanda kuke sarki ya yi musu rahama waɗanda suka rasu Allah ya kafarta musu idan su galo da sahabi Allah ya kafarta masa da kuma kuntuka Allah sani aliyu Allah ya kafarta masa sauran waɗanda suka rasu kuma yau an yi babbar rashin na wani babban malami a argungu malam muhammadu shola mai gatarin baƙi. Allah ya ɗauki rayuwarsa yau da yamma karfe da aka yi ma'aikata sa Allah ya gafarta masa Allah ya kaya kuka. da sauran bayan Allah musulmi da muka rasa a cikin wannan rayuwa kuma sauran garuwa na musulmi da shi Allah ya yafe musu dan uwa musulmi azumin bana ya zo da abubuwa da yawa yawa muna biyuwa wurare bana daban da mutane suna jiko da dattijo sai kuma dattijo mafi ƙarfi yana jiko ka je wani ka iska miji ƙarfi da ƙarfa ya aza ya kwakwalwa ta yi don neman rahama da Allah maɗaukacin sa wallahi malam yau na ga wani bawan Allah shi ne ban tausayi da zahi ya yi zahi ya shigo gida iske ruwa cikin bokiti wallahi ashe ruwa na an kashe kunu a raga wallahi malam shi kukan kura ya ɗauke su ya watsa da biki a rafi da wallahi malam sai ga kwata suna tashi ta kai bakin makaya mun hadamu da shi kowa ta bakin gulbi wallahi har da magana da ya ruwa ɗaya ka zuba ruwan gulbi yana zuba kai ne sai da bayan sarari yi dama dama sannan ya fara faɗin abin da faru gari yan uwa musulmi ibada in ka zo irin haka Allah maɗaukakin sarki da rahama ce yana sa larabci ta yi gwaɗi Allah na ƙara maka lada cika ta ƙara yawa saboda ta mutane su yi haƙuri Allah bai taɓa sa mutum aiki yau wahala Allah ya ƙyale shi ba yan uwa musulmi ko ka ɗauki masu an ga aiki dangi ka ci ka da ya wahala da aikin ka ya cire shinkafa ko ka sa shi kai ko ka sa shi bugu ko ka sa shi fuskare ka ya wahala kan kana gwada ma ya kamata bawa Allah bai ƙara mai wani abu to bare arhamur rahimi ubangijin halitta wanda ya kowa tausayinsa ya samu azumi muka cikin tsananin zahi Allah ba zai kare mu haka ba to da ya ku bayan Allah mu daure mu yi haƙuri mu cikin da yi haka nan kuma mu bar mu kuma gangami masu rufin lada don wasu na maganin su rufin lada sai ka zina na rantsi da Allah abin nan ga in ba zo na ba na rantsi da Allah bai wallahi yau dai kam yi wal sai haka ta shirya sharuwa biya ya faɗi maganganun da ba sun rage lana azumi ya Allah ka tausaya muna wannan zahiri ake ciki Allah ya kawo dauki ya kawo taimakon kuma kace ana yanayi na alloba tana yawo cikin duniya muna roƙon Allah madaukakin sarki daraja wannan karatu daraja littafin ka ya Allah Allah ma tausu da wannan karatun Allah ka dauke mana wannan musiba ya Allah ka sa kafin Ramadan ya kare wannan musiba ta yaye duniya baki ɗaya. ya Allah wannan musiba da ke yawo Allah ya kare wannan musibi duk inda take Allah ya kare mu da kasan mu baki daya Allah ya kare mu zahab mu Allah ya kare lokacin gamu gamu ya ubangi ya Allah ma so da wannan karatu dukkanin bukatun mu Allah ka biya muna ya Allah matsalolin mu Allah ka magance muna a yan uwa musulmi ya kamata a ce wani abu kaɗan bayan lokaci ya yi sai mu kaji kamar yadda daga ba suka yi bayani shi ne za mu ɗauki kwana uku muna karatun Al-Qur'ani, sai mu koma mu ɗauki kwana uku muna karatun riyar salihin hadisi kenan wannan tsarin shi aka aza kuma haka za mu tafi Allah ya yi yan uwa musulmi karatunmu na bara mun kwana karshen suratul ma'ari yau kuma za mu tafi farkon suratul nuhin insha Allah malam gumi Allah shi masa rahama ya fada a cikin tafsirin sa da suratul nuhin makiyya sura annabi nuhu wannan sura an saukar da ita gabanin hijira tsakanin annabi ya taso daga makka ya kuma madina aka saukar da ita domin wasu in suka ce an saukar da ita a makka to malaman ulumul qur'an sun ce wannan kuskure kuma akwai wasu ayoyi wa'anda ba a saukar da su madina ba a saukar da su makka ba akwai wasu surori da aka saukar suwa a sama manzon Allah yana cikin sama da ubangiji aka saukar da su to su ku sai a ce musulmi saboda haka ko an ce samawiya akwai arziya saboda haka wa'annan surorin ba a cikin su masiya sai ba a cikin su barni ana ba na sai dai a cikin su an saukar da su gabanin hijira masiya surar da aka saukar gabanin annabi ya kaura kan masiya kuma wasu yau suna ga suna kantar tauhidi da kisoshi da sauransu sannan akwai barniya wadda aka saukar bayan manzon Allah ya yi hijira daga maka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace hiya tamanin aw tisin hiya tamanun aw tisun wa ishirun aya suratu nuhin tana da aya 20 takwas ko aya 29 wa mawdu'uha ar-ra'isi ajin ad-darasi na wannan sura na wannan sura huwa al-irshad wa ad-da'wa ila at-tauhid shine shiryawa kuma kira zuwa ga Allah gaba ɗaya wannan sura suna kirkir suna kirkir da wato yadda ake kira zuwa ga Allah sai yi hakuri a gaya mutane ku faɗi ta ubangijin ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza yace allazani kama biha nuhun alaihi salam fi qawli wanda yake shigar da mutane kuma kira zuwa ga tauhidi waɗannan guda biyu annabi nuhu ya tsaye da su a cikin yi ta yi? kuma ya tsaye na yi wa ma la minhum min al-azab kuma a cikin da shi ga mutanen su na cutarwa daga annabi nuhu an cutar da shi ta hanyar da'awa kenan kai ma in kana da'awa sau yedi da yake sai ka sai kai hankuri sai an bi ka da masu muni sai an hana ma kwana ko ba su waka ba su ubanka an ce yau ka kashi saboda ka kira zuwa da tauhidi ko kowane kira kada saboda ka shi ka annabi nuhu ya wahala kwarai da gaske walam yu'minu hatta ta'a alayhi ba su imani ba su da annabi nuhu ya musu faka addu'a Ya yi ta wa'azi yi shekara ɗari 150 yana wa'azi ba su amsa ba karshe Allah ya faɗa ne cewa mutanen gaba annabi nuhu ka sani ko ka yi ko ka kai ba masu imani sun riga sun yi wa in su in haka na ai ba su da umarni ba kuma ai addu'a Allah ya halaka su annabi nuhu ya yi addu'a gaba ɗaya Allah ya halaka su duka shi ma da yake faɗa ba uhuli ku bi dufan aka halaka su dufan aka yi musu ambaliyar ruwa suka halaka ko ina duniya ko ina ruwa suka mamaye ko ina kowa ya mutu shi yake faɗi to ko awwalu rasulin ila jami'i ahli al annabi nuhu shine manzo na farko a duniya ba annabi adam ba manzo bane annabi adam annabin Allah ba manzo ba ne. shi annabi nuhu shine manzo ya ga rasulullahi manzo na Allah wanda ko a mutu ko a yare ka sai wa'azi kashe mutane masu kanna ka faɗa musu ko su kashe ko su duka shi ya rasu marasulu kuma an bashi sabon sako ba sakon wani annabi ya hau ba annabi nuhu shine rasulullahi na farko kuma aita ya zuwa ga dukkanin duniya ba shi daya shi ya fara suka imani Allah sai ya halaka duniya duka duk wanda ka rayuwa su bayan ƙasar har da nan da argungu lokacin tukarar da iso sai da ruwa suka shere komi sai za aka samu kamu saba'in sama da ruwa na itace da duwatsu da tun wani abu da ka sani sai da ruwa suka shere suka haɗe yi suka yi sama ba abin da rage a lokacin shi bayan mutane na cikin yau sai kuma wato wasu nau'in dabbobi da ya dogo malamai suka ce dukkan dabbobi na Allah annabi Nuhu ya dogo su ya cikin jirgi namiji da mace in ban da nau'in dabba guda biyu an ci da tsutsa da sauro da tsutsa da sauro su za a gani da ɗauko su ba amma da sauran dabbobi da zakuna da turaye da kanisa da birai da karnai da duk wata ba da kankani da tsuntsaye an ɗauko namiji da mace ɗaya an ka ɗauko sauran an taɓa sun ka don saboda kada iri ya tsaye duk bayan duniya شنا النبي نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى جميع أهل الأرض وأول ما شرعت له الشرائع كما النبي نوح شيني مسلم نهر قود أكوار شان داون شريعي أي كذا أي كذا أي كذا أي كذا شريعة وقع كذا ذا أي سوشي النهر قود أكوار شان داون شريعة الله azumi hatta wane ne sauran ayyuka na shari'a shi an manzo na hukuda fa karanta annabi nuhu alaihi salatu wasalam wa awwalu rasulin an zara ash-shirki kuma shi ne manzo na harko da ya fara gargadi da abar shirka wa uhlikat ummatuhu kuma shi an manzo na harko da aka fara halakar da al'umma sannan wata ta ta gabata halakar da kuwa shi aka fara halakar da al'ummar malumman tafsiri sun faɗa suka ce annabi nuhu tsakani da annabi adam mutum goma daga shi annabi nuhu babanai da baban babanai da kakanai da kakan babanai in ka kira ya zuwa ga annabi adam mutum goma yana kusa ko bai kusa ka kusan shi ma tsakanin ka da uban mutane gaba ɗaya mutum goma ka kusan ku an harkar harkar duniya ke kuma dawa mutane ne a cikin halaka su shika da Allah kuma ka suka ɗora yi shi ne hotuna ana magana hotuna sai hotuna da kama abin sauƙi gare annabi nuhu mutane ne lokacin da ya zo ya same su sun yi hotuna na mutanen kirki da suka wuce mutanen kware masu halin kware suka wuce sai aka yi hotunan su aka ajiye cikin gari ya ce ke nan an yi hoton wane an kama laka an murmula an yi hoton sai a ce wane na wanda ga cikin kakanni mutanen kirki aka so aka yi wannan shi ma da su da suka taso mutanen su suka ci da suna allolin uwayen hotunan ga su ne uwayen gidin uwayen su ne abin da uwayen kaga sun da an samu matsala to shi awu hajji a dalilin ya tsara ya yi su mutane masu rika da Allah madaukakin sarki ko da yan uwa musulmi kaga irin abin da annabi Nuhu ya iski maluma suka ce an aiko shi da manzanci ya dan shekara arba'in wasu malamai suka ce an aiko shi da manzanci ya dan shekara ɗari uku da hamsin ko da Allah ya ce ce kai wa'azi shekara ɗari uku da hamsin da duniya a kan su cikin kurtu biya ku ɗaukar magana saboda ka kiɗe yanzu aiki ya sa bai ya so ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi zai shekara dubu ba shekara hamsin yana wa'azi ba ku san wa'azi ya yi wa'azi ko kamar za mu karanta in Allah da shi za ga annabi nuhu Allah maɗaukacin sarki ya ambace suna annabi nuhu nuhu cikin Qur'ani so so hamsin shi za ga an ce ya nuhu kada ja kana inna Allah haqqu adama wa nuhan inna arsalna nuhan to duk in zaka samu nuhu nuhu cikin qur'ani wurin hamsin so ya mai ne ko hamsin cikin qur'ani to saboda ka annabi nuhu da daga cikin wasu karfi suna wa'azi Allah madaukakin sarki a ƙarshe ya halaka al'umma amma inda abin zai ba tsoro cikin jama'a ce mata kai suna cikin wani ba ta ba ba ta imani ta halaka cikin halakakku duka za a gwada ma komi wa'azinka sai wanda Allah ya kira ma ya ce yake shirya shi ba da cikin ake tana wa'azi ne. da wa'adin da ita ya kawo cikin zai guda amma ta kiya Allah ya rubuta musu shirya ba bayan haka na akwai ɗanai kan'an an. ciki ne na amma sai so kuma bai imani ba haka ya halaka cikin halakakku tare da mata ta yi to shi yasa aka gaya aka gaya mana cewa ko kana wa'azi ba dole ba ta ahlus sunna kuma ana iya samun akasi matan mutum ahlus sunna shi ba ahlus sunna ba yanzu mu kama hanya zuwa wani kauye mu sai mu dawo aka ba mu labarin wani mutum gashi ya yi sa'a da mata amma kuma shi ba na kwarena ba yace mata kai in tana tafiya su bahin da ya sahur sai ta tana ɗaukowa tana wanke da ilimi sai ka ci da kai kai ta suwa kai ta suwa yana hmm? ta ta fira logaye ba sai ya kai ka wato wanke mai ido sai ba nan ba ya kai abinci sai ya kai kamar a kai gaba ki ta ke yasa abu mai gida ta tashi ko lokaci ya yi. tana ta kalle ne tana ta kawai ne dai tashi da kyaf a samu ya tashi shi ya yi sahur ko ba an tashi ba zuwa ku bayan ba sai ke don Allah ya ta abinci ke barna haka nan ki zo mai gida tana tashi ki zo kai sallah ba kai sallah ba don Allah ka kai masallaci ka kama sai su tura kanni sai ki mata wata rake yayi arwalla da kafi na tsoki ya nika ga sanar da cewa sai yayi tsaka sai yayi rabi zuwa masallaci ba zai dawo amma wallahi duk da haka wata rana Allah zuwa kai sauri zamanai sai an gama sallah sai dawo kuma ya aka ce ga kula sai ce masallacin ahal suna, sai ya samu masallacin lokacin kuma sai ya ce ɗan ya yanka kasan ya tafi a wani zuwa ta to shi sa kana ganin Allah maɗaukacin sarki in ya baka masa tsaya gode ma Allah Kuma ba zuwa dan kana mai da'awa ba in ku kai wa'azi nan kawai mallam baka jalo wallahi ba zuwa da Allah ya baka mata mai jin ka ka da Allah ba kana san kina wa'azi nan ga suna kallon arewa tanti nawa tanti kuna ko ko kana san kana ta sallah kana kana hayya ala sala hayya ala sala kana ta jawo ayoyi kana fashewa ta kana kallon kwana ce ko wani ce Allah mutum ya gode ma Allah ya Allah ya ba shi masu kai wallahi ne taimakon ku ne addinin Allah Allah ya ba mu ikon gane shi na yake cewa bismillahir rahmanir rahim muna buɗe wannan sura da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki ce inna arsalna nuhan lalle mu aika annabi mu mu ne muka aika shi inji Allah ila qaumihi zuwa ga mutanansa mutanen kasar Iraki mutanen kasar Kufa an kusan da Kufa da Basra da kasar Iraq ta mutanen Iraki mutane na wa'anda an yi su masu bala'i saurin kai tarihin duniya kawo mutane masu tarihin hali to ba aikin mutane iraki ba to annabi nuhu Allah ya aika zuwa kasar kasar iraki yanzu ana kiran kasar iraki amma da ba ka yanzu ba insha Allah madaukakin sarki ce mu aike ci zuwa ga mutanen sa an tafi ko maka ai bi inzari qaumika min qabli an ya'tiyahu mu aike ka gargadin mutanen ka gargadin su bar shirka da Allah to roba Allah kishiya Allah ne ka haka min qabli an ya'tiyahum tun gabanin wato bai zo musu da azabun alim azaba mai zogi daga ciki in lam yu'minu in ba su imani ba Mana fi dunya wal akhirah bai imani tun gabanin zuwan azaba mai zogi daga ciki kenan in mutum bai imani ba ya mutu ya shirka da Allah akwai azaba guda biyu akwai azabar duniya azabar kabari kana ko akwai azabar lahira shine azabar wuta ubangiji Allah ya kare nan kun ga shari'in da aka samu shine in ba su imani ba a yi musu azaba babu shakka sun ki imani kuma ai musu azaba ubangiji Allah ya kare qala ya qaumi annabi nuhu yace ya ku mutane na sai aka shahi ya ku ma ku a ya qaumi yace ya qaumi ya ku mutane na wanda kai cikin su suka sani na san su ni lakum nadhirun mubin lalle ni gare ku ne gargadi ne kuma bayanan gargadi bayyinul inzar shine muku gargadi fili wa'azi na da hili yake a cikin ke gaya muku ba shirka da Allah ku farwa Allah kishiya wa'annan gumaka da kuka aje tsakiyar gari da jehen gari da su guwa gari to ku sani ba alloli bane su wasu bayan Allah ya suka yi rayuwa suka wuce mutanen kirki ku bar mu ba alloli bane kaga yayi wa'azi kuma yayi wa'azi ga hili ya hito ya gaya muku gaskiya sai da rashin sa'a shine ba su auka ba ubangiji Allah ya kare sai ibudullah cewa bauta ma Allah an aqulu lakum shine gaya muku Allah ya aiko ni in gaya muku e ibudullah ku bauta ma Allah wattaquhu bi ka shi ai dokokin sa wa atiyu kuma ku min sunni da ni ce kira inji Annabi Nuhu alaihi salatu wa salam yana kun ga abuwa guda uku bauta ma Allah bi tsoron sa wa annabi ha inna abuwa guda uku Annabi Nuhu ya gaya muku idan duk wani mai wa'azi shi ma abin da ya kamata yake ne abota mu Allah shi muka so su gyara ibadu wata ko su kuma Allah su gyara imanin su ke kuma su ka ga addinin da zo yake gaya mu kenan shi da aka faɗa muku ne suka da a cikin sun tsira kuma aka san duk mutum ki wa'azi ya ki gishi halayen mutane da ya kada ga iske mutane ga halin da suke suka dauko abu da bankare ne musu a'a abin da so ka bibi halin su kai musu wa'azi kan wannan halin bautar Allah ce ta kai a bautar wani Allah jin tsoron Allah a daina yin kirkirki da dokokin Allah yin da'a ga manzon da aka aiko a bar biye wani abu wanda ba shi ba wannan shi ne aka aiko a annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma sai Allah ba ta kusurce يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى نعم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هو كريم الله kuka bauta masa kuka yi nita a cikin zai faru ga yake yadda tun lakum min zunubikum Allah zai gafarta muku wani abu daga zunubanku ko kuma Allah zai gafarta muku daga zunubanku baki daya sa malam ya faɗa a nan malam gulisti min za'ida wanda ke cewa min hari ce ma'ana ya gafin lakum zunubanku Allah zai gafarta muku ku yace fa al islam yajibu ma qabla wa musulunci yana wuce duk abin da ya gabace shi dan mutum na ta'addanci na ayyukan sako rana guda in yi musulunta duk abin da ya Allah ya rushe shi kenan wannan yana bai ka min innan kin za'ida ce ga wannan fasara ce ta bu idiyya ko kuma ya san ita wannan min Allah zai gafarta muku wani abu na ba ku duka ba yake da ikhrajin al ibadi domin ka ba ka kan bayi ko Allah ya kafa kuma naka zunubin ka tsakanin ka da shi to akwai haƙoƙin bayi kuma tsakanin ka da tsakanin ka da shi rata fi kiyama Allah ba zai yaye su shi duka wata rana wani mutum ya iske manzon Allah ko kuma ya a ara'aita in qataltu hatta qutiltu aina ana ya manzon Allah ka ba labari yanzu in nayi ta yaki ha aka kashe ne shahada ina na na yake manzon Allah ya ce idan ka hankuri ka saboda Allah kana aljanna bawan Allah ya daɗe ya juya bayan ya juya sai manzon Allah ya kira shi sai dawo ya sake ba shi maimaita abin da ka faɗi ya rasulullah ka ba labari a ra'aita in qataltu hatta qutiltu sa'ina ana ya manzon Allah idan ni yaki ha aka kashe ni ni shahada ina matsayina sai ce in ka hankuri kuma ka don Allah Ana da aljanna Allah zai ba ta aljanna shi manzon Allah yace illa dai in ban da barci saboda ba shi haƙƙin bayan Allah ne Allah zai gafarta ba ko zai ba ban da barci wata ruwa ya ce muhammadu shiri da kullum shi illa dai ana gafa samun wanda ya shahada ko yanzu zunubi ban da barci shi kan bashi ko kayan mutuwar shahada ba su wucewa sun bashin ta daidai ka ne wa musulmi musulunci in mutum ya musulunta duk zunubi da ya rufe ga baki ɗaya ɗan da ba suka mutane sai ku sai musulunci yau har abin da baya da za a ce shugaban ƙasa a mere shi musulunci yau shugaban ƙasa ta ne musulunci yau duk abin da ya baya Allah ya mere in ba da haƙoƙi mutane ba suka suka suna nan suna nan aje sun ka musulunta musulunci ne mutu za su mutane ba haƙƙin mutane a tsakanin da amma akwai wata rahama ta Allah maɗaukakin sarki akwai wasu mutane wa'in Allah ka so kammala mu biya musu ba su ka mutane Allah ka sa musu amma kai baka sani ba ko kana ciki ba sani ko ina Allah ɗaya san wa'in mutane in wata rana manzo Allah ya ji mutum na addu'a yana kai yana ta addu'a manzo Allah ya ce kun ban ga mutum hadda abin da abin sai mutane Allah ya dauka mai zai jawo kenan kun ga kenan so mutanen da Allah zai daukan ma lamunin biya musu ba su mutane ya Allah kawa kawo mu ban ba su kan mutane to shi Allah madaukakin sarki ce wa yu'akhirkum kuma Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali a muhammadu za ku yi rayuwa bayan kun musulunta Allah zai za ku samu musulunta ku baki ɗaya. kuma Allah zai jinkirta muku rayuwar ku zuwa ga wani ajali a muhammadu shine lokacin mutuwa shi wannan ajali a yanzu an da faɗa ba kowa ajalinsu ba kowa bai san lokacin mutuwa sa ba jama'a ina fatan mun gane magana lokacin mutuwa kan babu wani kasance sai dai ya to musulunci ya ga ɗaya gani shirk la ta'tikum illa badal wannan ya sa wani malami ya ba da labarin mahalcin wani bawan Allah ka san mahalci akwai ban mamaki ya Imam Bukhari kitabu ru'ya ya kawo wasu mahalkai da manzo Allah ya fassara masu ban mamaki kare da wani mutum ya zo ba ƙauye bakaran balarabe ya rasu da lahi na yi mawalki jiya da dare Ya yi mawalkin an kaɗe min kai kai na ya ce a gaba garin na bisu da gudun ina sai in kama abuna sai mu za ce kai rabamu da yayayen wato yayayen wasa shekar a bakin da suka ɗaba kowa irin wannan mawalki ba a ba kin sai bukari a wannan wani mutum ya taho sifis ya rasulullahi na yi mawalki ya ce ni kai mawalki ya ce na yi mawalkin wata inuwa sama kuma girgije shi inuwan nan wato akwai zuma da rufi suna saukowa muna ta bayan haka muka ga wata ya giya ta daga wannan inuwa ɗin sai muka ga manzon Allah kuma ya kama ya yi sama mai bi mai wani ya so ya kama shi ma ya yi sama wani mai bi mai ya kama ya yi sama wanda ya so sai ya kama ya take ya kwado sai sake kulla kuma sai ya kama ya yi sama sai sai na baka yi ya rasulullah da Allah ka fasara wani sai da baka ya rasulullah sai ya fasara abin da ke cikin walki ne cikin sai bukhari nan sai ce kaga inuwa nan da ka gani wallahi yake musulunci ba duk wanda bai shigo shi ba akwai wahala gaba bagai sai na baka ce wannan inuwa da ka gani kamar yadda musulunci na wannan matsi da ka saukowa da zuma yace shi kuma qur'ani ne yi ne da magani shi na tsibuwa da cikin wannan inuwa yace sannan wannan da ya ta yaje na ga an zuwa cikin wannan inuwa din yake wallahi gaskiya ta duk wanda ya kama ta wallahi sai ya yi sama da ya yi sama kuma aljanna yi ya wannan biya da haka an ruwaro daga cikin wannan inuwa ne wannan na farko da haka ya kama manzon Allah ne ya kama ya wuce sama me bi mai sayyidina Abubakar me bi mai sayyidina Umar me bi mai wanda ya kama ta kadan sayyidina Usman da wannan fassara sayyidina Abubakar bai kawo nan ba sai manzon Allah ya ce ya Rasulullah ina haɗa ka da Allah ko na yi gaskiya na yi dare wani fasan wani ya ce ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce abin da ka faɗi gaske ne ka yi duk wani ɓangare kuma ka fi tura ɓangare to shi sai aka ce mai inda ya ce da maɗi da zuma masu shigowa daga sama inda kai kuma da ka kace Qur'ani da abubuwan da a ci abin da kuma da kace Qur'ani da Sunna wannan abubuwa guda masu shigowa cikin wannan inuwar Qur'ani da sunna yanzu wanda a cikin musulunci dole sai ya rike Qur'ani ya rike sunna manzo Allah ta in ka rike Qur'ani kace sai da hadisi ba jama'a sai matsala ko babu duk mutum da ya Qur'ani da hadisi ba an samu matsala kuma in kace ka hadisi ba da Qur'ani ba a samu matsala dan dole sai an gama su duka kitabullahi wa sunnati ko kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ba wani ko ya zuwa kan yace kunnan wato shi wannan da ya ya tafi a cikin na Usman ne saboda ya haɗa matsaloli Sayyidina Abubakar ya yi mulki ne lahiya lau ya kuma ga Allah Sayyidina Umar ya yi mulki ne lahiya lau ya kuma ga Allah Sayyidina Usman da taho ya haɗa matsaloli dan ya haɗu abubuwa daban-daban a ta shigo khawarijawa suka shigo har ya suka hana mai nisa suka killace gida ne ya kai har suka tsallaka gida ne suka suka iske na karatun ƙwa'ani suka sare hannun mata ta yi a suka kashe shi yana karatun sosul bakara shi ya ɗaga ga ayat Allah ta cewa wata yasika ya wata ka humulla a nan jini ya shiga ga wannan aya har shi na akwai akwai abin da ke abin da ka so a kai gare shi ne mahulki akwai jirfa da yawa ciki wani kawai Allah ya yi mawalki cikin mawalki da sai ya samu kuma cikin wani wuri rigijin ya yi duhu kwarai da gaske ba da yi ba amma duhu ya kare ko ina ba jina ko guda ba zai ganin mutum ko guda ba shi na fallau amma duhu ya gani ko ina yana cikin wanda yanayin sai ga wani mutum kuka ɗaya ke na harbowa ya ce wannan bawan Allah kai bawan Allah ne ka kuka sai gali ya ci gaba da harguwa shi ko ya ta bincike ina mutane suke daga kowa ba ina haye da zai kuma ina bai sani ba bawan Allah kuka ɗaya ka yana ta kuka da ya gaji da kuka ta ce ne kai bawan Allah ka faɗa miya na haka kuka wani ina gaya maka na mutu ne sai ce ban gane ka mutu ba ki ka kai mutu ki a a ya ya za ka ce ka mutu da kai da kai ka sai ka ake mata mutu a a dukan ba mutu sai ku gudanar gidanka mutumin da sai ga alama kuma kana ga hukunci ya ta sai ka a ni wa mutu ba sai su kuma amin wani irin al'amari an na ƙarshe da yake na rayuwarka ita ni ina suna an ɗauke wuta gidana na a kunna jan bayan an zama rika na sai in kunna abin nan a in canji over domin a tabbata shi ta tashi to daga nan dai ban san abin da ke faruwa bayan haka sai kira wata ba ta mutu kuma yanzu a to ni na ganin ina kuka an faɗa yin ayyuka na ba su kyau kuma na kawa kuka da harguwa na gidi kai ma za a to yanzu ga a ma ayyukan ka da kai yanzu ga bawa Allah ga yana jiwo ga magana sai ka tafi ka ya bada kuwa sai an ka tafi eh a cikin mulki ne yake sai an ka tafi ya dawo ga mulki kuma ga sai ga tuwa gaskiya ai ne wa'azi hali ne da kyau har kuma sai kana duk shi ta cikin mulki ana ba mutum wa'azi ya gyara yi aiki kada ya ce zai da kyau ka gyara saboda ke ɗan uwa musulmi aiki da hadiri jire da yake ɓaci dare guda kana da jin dare Allah ya gama samu baki daya babu zunubin da ya gadar Allah ya gama samu kun babu shi shi da tsakaninka da Allah Allah ya gama samu tsakaninka da mutane kuma kana iya jin su to shi na wasu malamai suka ce yan an bi ka ba su da yawa na yi mutane yayi ma yawa to za ka je ka yi wata ibada kuma ya san shi ya ci ba a ragawa wani abu kuma gaskiya ba da yake akwai wasu ruwayoyi da aka ruwaito cewa idan mutum ya zama ta aure to mijinta wanda ake yi a wurinta za a ba shi dama da ladan mutumin gada ya zama ta sai ya ce kaga ne ne ya zama ta ka a duniya ba ka sani ba amma yanzu hukuncin za a yi mai a kai a kawo lada a cikin abin da haka suka bar abin da ba ka jama'a sai matsala ko babu suna wani tiyarar ke Allah ya suna kwayin da gani Kori ni kwa cewa zai ko sai ba ga zama masu aure bala'i amma ina jin ba ta tsoro a kayan da Allah cikin gari wallahi mata suna na suna yi yanzu haka mutane suna lambobin waya kalwanne in ka kira sai a wuce wace haka mata aure haka so ko gaura haka so ko budurwa haka so ko yarinya haka wallahi malam suna da suna yi sai ka juna fasiki ya ce shi ba ta aure ka saboda masu aure in ka yi ciki baka da problem saboda mijin sa shi ne shi suna amma in ka ce ciki wanda abu zaura in kai ciki an hazo sai ta waɗe ka in kai ciki ko budurwa in kai ciki an ka matsota sai ta nuna ta in kaina amma haka masu aure lahiya launi haka mutane suna son sa ɗaukan kan musibu ita ce bari a gungu kan bari ka samu ɗan hizba zai ba ka labari abin da bari ke Allah Allah ka taimake mu ka gwada mana a tsaye da wannan mugun abu wallahi mala ana banna cikin bari ubangiji Allah ya kare mu saurata ya uwa mutum mai zunubi ko mi yawa ne cikin tsakanin da Allah na Allah yana yaji maka ita ya ce ya gafir kun min ko Allah yana gafarta muku wani abu na zunuban ku tsakaninku da Allah Allah zai gafarta muku amma tsakaninku da mutane sai ya suke yaye muku ko kuma Allah maɗaukacin sarki na yaye muku dukkanin zunuban ku na fesa ɗaukai. daukai in kun tuba wa ku kuma Allah ya ka muku ba za ku mutu ba ila ajalin musamman, sai zuwa wani ajali a an mutu da Allah ya yi rayuwa inna azlallahi sai ce lalle ajali na ubangiji da azabikum ne muku azaba in ba ku imani ba da da idan ya zo la yu akal ba a jinka sai law kuntum ta'lamun da kun kun san haka la amantu la kun imani da ka san cewa Allah yana jinkirta ma sai lokacin mutuwa yayi ko kuma da Allah ya jinkirta maka duk shirkar da Allah take yi lokacin da Allah ya kai kama ka to Allah ba zai jinkirta ba rana guda Allah ba zai kara maka da ka san da haka da kai imani kene wa musulmi kamata ya kowane mun ya san da ne ya ce gyara kai ka san da yanka gina sannawa kowa ya san nace ta gyara cikin dare ne kuka bi sana kawai ta ce gyara da yana yawa gobe baka san za yi ko da ka tafi gobe an wuli cikin musulmi sani haka ya azuma ga cikin horin kille ne kamata ka yi ke yanzu cikin dare ya kamata ka gyara domin wallahi ya wa mutum da yawa kira da an yanzu mutuwa ya zama ba su da ita shi da ce ko ina wasu ga Allah ya shi, matashi malam Allah ya ga Allah ya gafarta mana gaba baki Allah madaukakin sarki قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا الله وضعك الشمس كنا أصحاب الأباري أن نبلوه qala sai annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji inni da'awtu qaumi lalle na kira mutane na lailan wa haram. dai da rana na kira suna musu wa'azi ya Allah aikin da ka aike ni Allah na yi Allah na ji na kira su dare da rana ini musu wa'azi da'iman mustaqilan dawwame kuma ka ji ina kai musu wa'azi don ka kawa ya Allah sai ka haɗa wato manzannin Allah a cikin da ƙoƙarin tsare da Allah iya cin manzo sahihi wallahi ta hiya zai yanzu ku dinga annabi Musa sai ya ba ta sauki annabi Musa ya yi shekara goma yana kiwon dabbobi an ba shi mata ya kama hanya tare da iyali suna kare. tana jin ɗari kawai da sai hange wuta wani wuri sai ya ce ga samu ko ɗan kitin wuta a su jiya suna jin ɗari kawai sai Allah ya kira shi ya ce ya kai Musa ni ne Allah Ubangijin halittu daga nan na ake kaurin fir'auna malamai suka ce wallahi bai kuma wurin masu nan kai kuma ta kuki an karanta cewa annabi Musa fa ya kashe mutum ta inda yake ana buƙatar a kashe kuma sai Allah ya aiki kan kuma kadiba ga mata sun tsugunne amarya ga sun tsugunne a da al'amari ya ba kuma da nan ba magana ya kowa wurin ta yake ba a yanzu aikin Allah zai sai da ka aike ka kuma wallahi daga ne ya wuce shi sa yana da muku annabawa da manzanni aikin su imanin su ya kuma namu ba a ko kawa. daga nan ne Musa ya kama haya wurin Fir'auna kuma yake sai yasa malamin suka ce da aka ce yake in ka ce ka faɗa mai magana ba kula lahu kawai layinan na Allah ya tabbata wa auyarsa daga ne gasa ba a kasiri wallahi sai ya kai kuma ga kasiri sarri da sarrafa shi ba a kasiri ba sai ke faɗa wa fir'auna gaskiya sai ka uwa musulmi annabawan Allah duk aikin da Allah ya sa su ba su ba su sanya ba su sanya kashi game da shi amma mu kana ganin wani lokaci ayyuka na Allah muna ɗan sun yi game da su ba gaskiya ba kana ganin kullolin ta da wa'azi kawai ya kuma an zo sai ga in yayi amarya an ce zawa wa'azi kawai suna ga bai zuwa to wallahi wani gaskiya ina ganin zuwa ba kamar zuwa to haka ya kamata aikin da'awa ya zama babu babu da baya gaskiya da kayan Allah ya Allah ka kawo mu babu iko ni to kina da nuhu yace rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara ya ubangiji na kira mutane na da rana lam yajidhum du'ai amma kiran da ni mutu bai kara musu kudi ba illa fira tudu daga barin imani duk abin da nake musu yi da sahihi yi kai bai kara musu ko ba sai gudu daga barin imani ni abin sai ba ni mamaki na yi tawa wa'azi in musu, mutum in sallama mai gida kai abin da kuma bai sai kara gudu na kawai yake saboda cikin tauhidi wahala da yi kan sai mistake wallahi ba ya amma in Allah ya ga dama sai ya kura mutane da yawa da kuma sai su imani shi ake cewa wa inni kullama da autuhu ya Allah kuma lalle ni a duk lokacin da kira su don su yi imani ne kada su don kuma gama kamu yace a afari abu suna sanya yatsu shi a zalimi a cikin zuciya kunnuwan nan malaman balaga suka ce suka sanya yatsun Ya yare suka sanya harusan su alhali wani ba suke sawa yatsu ba suke sawa sai a tsoshi su ne ya da suka sanya ya su ba a gwada ma kai masu kawurin ba a kusan aji a shirya kawai alu a kwaga suka sanya ya tsunsu yi harsunsu fi a zane ma a cikin sunuwan li Allah ya sama uka lami da kasu ji magana ta kula haka suke yi na je ina wa'azi ina wa'azi ga ɗan mutum ya rike kunne ne rike kunnen dama da rike kunnen hagu wasu daga shauci ya bautar su lulluɓe da kwayin sai mutum bayan ya rike kunne ne kuma su ne sawo rawani ne ko riga sai suka lulluɓe ne ga wani gine ne yace da ko ru'usuhum li Allah ya rawi sun suka kan zaka su ga kuma su gare ni in kila in suna ganin suna yana kila wani ya ɗan ga sai min to hukka sai sai ya ga abin da ya fito sai su ne ba su ma kallon annabi mu alaihi salatu wassalam yace wa asadu kuma su dobi su kai kawa ala kufuna kan kafirtu wastakbaru suka yi girman kai takabbaru an iman suka girman kai kamar imani istikbar girman kai wanda Allah ya ma takabburan haqiqiyan wato girman kai na haqiqa kad afar hadhihi al-aya tasbih bi annahum asaw nuhan wannan aya ta gwada a bayyane sun sa'a ma annabi nuhu wa khalafuhu kuma sun sa'a masa wa mukhalafatan sa'a wa la aqbaha minha babu wanda yake sa'a wata muni irin ta zahiran a bayyane duka il asma'i ta hanyar wato rihe kullu ubangiji wal abkar kuma a rihe gani ta a gane wa'azi ta ji shi ta a gane wa ba'ina kuma boye bil isra'i ta hanyar wato dogewa akan kafirci wal istikba da kuma girman su wannan yanzu wani mai wa'azi aka wa haka yanzu a da an yi irin wannan in za a ga an ce kawai wa'azi ya fi ne sai ma wani gaskiya ba a wa'azi da rinka har yanzu ce wajen akwai hakim da kuma ya wa'azi to Allah ya shi Allah ya shi uwa musulmi a kan Nuhu alaihi salatu wassalam da irin halin da ya samu kanshi na wa'azin da yi an rufe ido an kunnuwa muka a a faɗa shi muka a ganshi shi ne faɗa ma Allah ga abin da ya same shi sai ce summa da autuhum ثم إن دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا نعم Allah madaukakin sarki ya ce annabi Nuhu yana bayani yana faɗa ma Allah ko kin mutanen su yace ma inni da autuhum bisawa sannan na fi su a bayyane kuma ala isuti ila izin kan yi ina ga murya ta so kai don su ji ni yace sun ma'ini a alantu lahum kuma na yi musu sanarwa lahum sauti na sanar da wato na yi sanarwa na aje sauti na sosai wa asrarsu kuma na na asirta lahum gare su alkalam magana israr wato asirtawa malamai suka ce anan gidan kai ka zo tsunku ka maka shi nuhu ya yayi maka wa'azi mazauna yayi wa'azi kasuwa yayi wa'azi ko ina idan kuma sai ya ce gidanka yana ganin kamar alama tana mutunta shi tsakanin kurshi a kuma mutum sai kalmawa gidanka to Allah wani a ya kawo ni sakon da Allah ya kuni sai imani wani shi Allah kada su shiga da cikin wanda Allah bai halakawa da muke wanda don wanda ake sallama min shi shige riga sai ne gida ka kai kama yi gidaje gidaje ya kai amma yanzu in ka ba za ka ga an mutu wannan ɗin yanzu da yake wasu ya ana iya samu haka na amma ɗaya yanzu gaskiya an wuce mutum shi gidan shi sallama maka wa'azi ya cire maka to amma duk da in ka kama ana yin haka Ko yanayin da za ka kama ka sallama mutum gidan shi ya zo ba bani abin da ya kawo ne gaskiya na ga abu kaza bai dace ba ya kamata a bi saboda ƴan uwa mutum ne kuma mutum ya lokaci an fara lokaci yayi kuma nan ya kamata mu ta ta ƙarshen aya ta ta tara insha Allah abu za mu tashi aya ta goma da karatun mun dai a gurguje muna fata ubangiji Allah abinda maka fada bisa kuskure Allah ka yawo da karanci ilimi ne abinda muka fada daidai kuma ubangiji Allah ya wanda karanta ya kame aiki da abinda muka ci sai a kai tambayoyi ku ba ku salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Now.